makon da ya gabata mun kawo a kan gabar menene ake ce ma jinin al'ada bi ma'ana kaka siffarsa yake wanda idan iyaye mata sun gan shi za su gane shi lalle wannan shine jini na al'ada saboda haka malamanmu na fikihun musulunci suke cewa shi siffar jini na al'ada idan an ka gansa yadda za a gane shi suka ce dammun ghalizun shi jinin al'ada siffasa jini na wanda yake mai kauri bi ma'ana ba jini na wanda yake ɗan silili ba jini na wanda yake mai kauri aswad kuma siffasa yadda ake gane sa bayan yana da kauri siffa ta biyu malaman fiƙihu na musulunci musamman na malikiya sai suke cewa jini na wanda yake baki kuma lokacin da yake fitowa daga gaban ita ɗaya ta mace daga shekara tara abinda ya kai shekara saba'in suke cewa ta'aluhul humra kuma samansa lokacin da yake zubowa ga mace samansa idan aka diba za a ga jajaja sama a gare sa kuma malamai suke cewa karihatun ra'iha bi ma'ana warinsa bai da daɗin shaƙa idan ka ji shi a hanci za ka ji babu daɗi ma'arufin inda nisa wannan sananne na a wajen su mata ta ɓangaren launin can nahi da ka ambata sa'annan kuma da abin da ya shafi wannan warin nasa wannan magana da muke yi na cewa siffar jinin haida yadda ke mace za ki bambanta shi da jinin haihuwa da jinin rashin lafiya da sauran dukkanin nau'ukan jini wanda za a gani dukkan wannan magana malamanmu na fikihun musulunci sun gina ta ƙarƙashin hadithan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine hadithin aisha matan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aisha ta ce anna fatima ta bintu abi hubaish lalle fatima da ya abu hubaish wadda yake darasinmu da ya gabata makon da ya wuce mun kawo ta a cikin mata guda tara waɗanda suka yi jinin al'ada zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama aisha ta ce lalle fatima ɗaya abi hubaish kanat tustahat ta kasance tana jinin zuba bi ma'ana tana jini na ciwo na rashin lahiya wakala laha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan boyar allah fatimatu bintu abi hubaish manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ita inna dammal haidi aswat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita aiki kwantar da hankalinki kada ki damu kada ki tada hankalinki saboda jini ya dora zubo mata ko da yaushe bai dauke ba to shi na tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama menene matsayina ya hukunci na manzon Allah ya ce ai shi jinin al'ada jini na wanda yake baki yu'raf manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sanin sa da haka haka yake fa idza kana zalika manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce da Fatima bintu Abi Hubaysh in dai jini na zo miki akan wannan sifa lokacin da yake zuwa ki gane sa da bakin ga haka sa'annan samansa akwai launi na jajaja kuma lokacin da yake zuhowa ɗin za ki ji shi da wari bi ma'ana da kazni manzon Allah ya ce to fa amsiki anis sala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki kame daga sallah in lokacin sallah na ba za ki yi sallah ba in lokacin azumi na ba za ki yi azumi ba saboda mi wannan jinin shine ake ce majina haida wa idha kana al-akhar amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita idan aka samu kishi haka bi ma'ana aka samu jini ba irin haka ba wato waddu'i wa salli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bi ma'ana ki je ki wanka ki yi arwala domin ki ci gaba da sallah fa inna ma huwa irqun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan wata jijiyata ta sa matsala ita ce ke ba da wannan jinin saboda haka nan malaman fiƙihun musulunci waɗanda suke sun karanta harka abin da ya shahi likitanci a musulunci suke cewa idan irin haka ta faru sai a je a asibiti a wa likita bayani zai ba da shawara ta ɓangaren maganin da za a amfani da shi kuma bi izinin lahi idan aka yi amfani da hi sai ka ga wannan jinin ya ɗauke kun ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine likitan likitoci na duniya gaba ɗaya saboda haka wannan shine abin da ya shahi siffar jinin al'ada jina haida wanda ke mace idan ki gansa za ki gane shi ga siffofinsa nan ga yadda launin sai ke yadda malamanmu na fiƙihun musulunci suka yi muna bayani allah ya sa kanka musu da alkhairi to shi wannan jini na al'ada da muke magana a kansa alkur'ani ya yi magana hadithan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama su yi magana a kan abin da ya shafi wannan jini na al'ada wanda mata ke aiwatarwa daga cikin abin da ke tabbatar muna wannan hadithin da imamu muslim ya ruwaito na anas sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anas yake cewa annal yahuda lalle yahudawa kanat idha hadat fihim mar'a yahudawa sun kasance idan mace ta yi haida bi ma'ana jinin al'ada ya zo mata lam yu'akiluha ba su can abinci tare da ita in ma ta yi abincin ba a ci balle ma a zauna a ci abincin da ita walam buha ba su shan abin sha da ita duk abin da ake cewa gashi na ruwa na wanda ake sha to yahudawa sun kasance idan mace na jinin al'ada ba su shan waɗannan ruwan walam yujami'uha fil buyuti sa'annan kuma ba su kwanciya da ita a cikin ɗakuna fasa'ala ashabun nabiyyin nabiyya sallallahu alaihi wasallama saboda aka sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambi manzon Allah an zalika akan wannan ɗabi'a mugunya ɗabi'a da yahudawa suke mu'amalanta abin da ya shahi mata a wancan lokaci saboda haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tambayan manzon Allah shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha fa anzalallahu hadhihi al-ayatil karima sai ga wannan aya mai karamci da dimi-diminta daga Allah madaukakin sarki zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wa yas'alunaka anil mahid suna tambayar ka akan wannan jinin na haila jinin al'ada wanda mata suke yi allah ce kul huwa azan ka ce da su kai annabi sallallahu alaihi wasallama ka gaya ma 'yan makarantarka ka gaya ma duniya baki ɗaya ka gaya ma maza da mata da waɗanda an musulmi da waɗanda ma ba musulmi ba ka ce musu shi jinin nan wata ƙazanta ce fa'atazilun nisa a filmahidi allah ce ku gushe ma mata a cikin wannan wurin da suke jinin al'ada bi ma'ana bakin iyakacin inda wannan jinin ke zuwa to nan na kawai musulunci ya ce ku gushe musu allah ce wala takarabuhunna hatta ya tahurna allah ce kada ku kusance su bi ma'ana biljima da abin da ya shahi saduwa hatta ya tahurna har sai sun yi tsarki jini ya ɗauke sun yi wanka sa'annan ku sadu da su saboda haka a ƙarƙashin wannan kake ganin in ka karanta littafin malikiya za a ga cewa idan jini ya ɗauke mamaci na haida bai halatta ga mijinta ya sadu da ita sai wannan sai bi ma'ana sai ta yi wanka hatta ya tsahurna bi ma'ana hatta ya tsahurna bilma idan muka samu ahkamul qur'an na ibn al-arabi al-maliki a tafsirinsa na wannan aya mai albarka a cikin suratul bakara za mu ga yadda ya wasu a bayani allah maɗaukakin sarki ya ce fa'iza ta taharna idan su matan nan suka tsalkaka bi ma'ana jinin nan ya ɗauke allah ce na min haifu kumullah ku zo musu ta bagiran nan inda allah maɗaukakin sarki ya umarce ku inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin domin allah maɗaukakin sarki yana sakamako ga waɗanda suke masu tuba kuma allah maɗaukakin sarki yana sakamako kyaukyawa ga waɗanda suke masu tsalki allah ta'ala ka sanya mu a ciki saboda haka wannan aya tana sauka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta masahabbansa فقال النبي sallallahu alaihi عليه a wannan lokaci manzon Allah ya ce isna'u kulla shay'in illa nikah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku aikata dukkanin komai da waɗannan matattakin naku in ba saduwa kun ga wannan yana tabbatar mana cewa lalle shi jinin haida jinin al'ada wanda mata suke yi sananne na a alkur'ani sananne na a hadithai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sa'annan akwai hadithin aisha matan manzon allah sallallahu alaihi wasallama da take cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama la nadhkuru illa alhajj ta ce mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ba mu aibatan komai a saman tafiyar mu sai kawai abin da ya shahi matsala ta aikin hajji aisha ta ce hatta ji ina sarif sai da muka zo ma wani wuri wanda ake ce da shi sarif wannan wani wuri na tsakanin makka da madina aisha ta ce fatimist a wannan lokaci sai ne jinin al'ada saboda haka bayani ya gabata daga cikin sunayen jinin al'ada waɗanda laraba suke ambatonsa a toms saboda haka a wannan hadithi sai aisha ta ce fatimist 2 sai ni jinin al'ada bi ma'ana jinin haila ya zo min ta ce khala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce sai manzon allah ya shigo min ko da ya zo wa ana abuki aisha ta ce ina kuka saboda mi gashi za mu je jin aikin hajji mun ɗauki harama muna tafiya ga jini ya zo min saboda haka sai aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama ta dinga kuka kana ganin a wucewa tun da jinin ga ya zo mata kenan babu magana aikin hajji gare ta ila sai wata shekara faƙala annabi sallallahu alaihi wasallama yana shigowa inda aisha take ya ce ma biki ke ya aisha ya ke aisha me ke sa ki kuka faƙala sai aisha ta ce wallahi lawadittu anni lam akun kharajtu hadha al'am aisha ta ce ni na ya guri ma da a ce ban fito ba a wannan shekara wajen abin da ya shahi wannan ibada ta abin da ya shahi aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malaki mi ke damoki mi ke faruwa ya aka yi sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita la'allaki na fisti manzon allah ya ce zai yi ke jinan al'ada ki kun ga ko yanzu a cikin wannan hadisi waccan kalma ta sake fitowa ta biyu daga cikin abin da ya shafi sunaye na shi jinin al'ada aisha ta ce kultu na'am ni ce iya eh, manzon allah sallallahu alaihi wasallama jini ya zo min kala sai manzon allah ya ce domin ya kwantar don mata da hankali ya natsar da aisha manzon allah ya ce haza shay'un katabahu allahu ala banati adam manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ah ai kake ta da hankalinki kake damu shi wannan jinin da kike gani wani abu ne wanda allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta shi ya kaddara shi ga mata 'ya'yan annabi adam alaihi salam manzon allah ya ce ki kwantar da hankalinki ke natsar da hankalinki if'ali ma yaf'alul hajj gaira allah ta tufi bilbait manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da ita duk abin da alhaji ke aikatawa ke ma ki aikata saboda haka ko da za ki te aikin hajji ila ke isa miƙati wannan jini ya zo miki duk abin da ake bukata na alhaji ya aikata ke ma ki aikata ki wankanki ki ɗauki harama daga miƙati ki ci gaba labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik da na isa ɗakin allah in an isa ɗakin allah kafin ku je masallacin idan jinin al'ada ya ɗauke sai ki je ki wanka kamar yadda ake wannan wanka na tsarki sai ki je ɗakin allah in ya kasance iki ko ifradi ko alkiran kamar yadda wannan bayani insha allahu zai zo ga abin da ya shahi matsaloli na aikin hajji idan kuma bai dauke ba to kada ya kasance kina jina al'ada ki je dakin allah maɗaukakin sarki ki bari nan jini ya ɗauke sa'annan sai ki halarci dakin allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita gaira allah ta tufi bilbaiti hatta ta tuhuri manzon allah ya ce ba za ki yi dawafi amma ga dakin allah ba ba za ki je masallacin harami domin ɗawafi ko sallah a ciki ba har sai ke tsarki saboda haka wannan hadithi idan muka dibi sahihu muslim za mu ga wannan hadithi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka yake uwa musulma ki taka da ƙarfi jinin al'ada da kike gani ba abin kunya ba ne allah ya ambaci abin kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ambaci abin allah ya yi bayani idan ya zo ga yadda za a yi annabi sallallahu alaihi sallama ya yi bayani idan ya zo ga yadda za a yi saboda haka sai mu ɗauko addinai guda uku musamman waɗanda sun kahi shahara a duniya wanda yake dukkaninsu tsaurin kai suka wa allah maɗaukakin sarki bi ma'ana addinin yahudanci da kiristanci saboda addinin musulunci ya shahe dukkanin waɗancan addinan baki ɗaya domin littafin attaura yana gasgantar da alkur'ani littafin injila yana gasgantar da alkur'ani annabi musa salam yana gasgantar da annabtaka ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama hakanan ma annabi isa salam yana gasgantar da annabtaka ta annabi muhammad sallallahu alaihi sallama wanda ke nuna cewa alkur'ani shine littafi na ƙarshe wanda ya shafe dukkanin waɗancan littattafai sa'annan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi shine annabi na ƙarshe wanda yake cikamakon annabawa wanda yake abin da ya zo da shi daga allah maɗaukakin sarki shine abin da za a yi addini da shi ila yau qiyama to su yahudawa su suna ganin mace lokacin da take jinin al'ada yadda suke mu'amalantar mace rijisan najasan suna ganin wata irin ƙazamta ce mai najasa kahin bayyana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama haka yahudawa suke mu'amalantar mace wa ya aziluna da zaran matansu tana jinin al'ada sai su gushe mata saboda haka suna ganin ita najasa ce jikinta najasa ne hakanan suturarta najasa ce hakanan shimfiɗarta inda take kwanciya ita ma wata irin najasa ce saboda haka ko da kujera ta zauna a kai ko wani wuri ta zauna a kai to a wurin yahuda idan dai mace na jinin al'ada haka ta faru gare ta to wannan wurin ya zama najasa saboda haka imamu ahmad da imamu muslim ya ruwaito muna hadithi hadisin da mun ka gabatas cewa lalle yahudawa idan mace na jinin al'ada a cikinsu ba su cin abincinta ba su shan abin shanta sa'annan kuma ba su kwanciya da ita a cikin gidajensu ta ɓangaren abin da ya shafi yahudawa kenan yadda suke mu'amalantar mace idan tana jinin al'ada kahin bayyana annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma su kiristoci ta ɓangaren abin da ya shahi idan mace na jinin al'ada to su suna da sakaci kwarai domin kirista yana halattar da a take mace ta gaba gare ta lokacin da take jinin al'ada duk da abin da ke fito mata na abin da ya shahi dauɗa da ƙazanta saboda haka malamai na abin da ya shahi likitanci sun tabbatar da cewa lalle duk wanda ke saduwa da mace lokacin da take jinan al'ada to yana iya kamuwa da curuta wadda take mai muni kwarai saboda haka amma su musulmai da addinin musulunci su tsaka-tsaki suke bainal guluwi wa tafrit musulmai da addinin musulunci su ba su wuce wuri ba sa'an nan kuma ba su yi sake ba domin addinin musulunci dinul amal fil umuri kulliha addini na na aiki na adalci a cikin dukkanin lamura saboda haka addinin musulunci da musulmai baki daya su sun mu'amalanci mace lokacin da take jinin al'ada suke cewa shi jinin ya taƙaita na najasar ta sa taƙaita na a wannan wurin inda wannan jinin yake fitowa kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ce fa'atazilun nisa'a fil ku gushe ma mata a cikin inda suke haida nan da wannan hadithi wanda ya zo a cikin sahihu muslim wanda annabi ce isna'u kulla shay'in illan nikah ku aikata dukkanin komai in bancin abin da ya shahi saduwa sa'an ya zo a bukhari da muslim hadithin aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya amuruni yana umurta ta fa'attaziru in ɗaura gyaftu a bakin inda jinin yake zo min fayo ba ni manzon allah ya mubashara bi ma'ana ya haɗa jikinsa da ni ya yi kwanciya da ni wuri ɗaya wa ana ha'idun aisha ta ce alhali kuma ina jinin al'ada saboda haka kun ga yadda yahuda suke mu'amalantar mace kafin bayyana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallaba lokacin da take jinin al'ada sa'annan kun ga yadda kiristoci suke mu'amalantar mace lokacin da take jinin al'ada amma addinin musulunci addini na tausayi addini na rahama wanda allah ta'ala ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi ga yadda yake mu'amalan mace ya daga darajar mace ya karrama mace cewa inda ba za a yi mu'amala da ita ba wannan wurin kawai inda jini yake fitowa saboda haka muna roƙon allahu subhanahu wa ta'ala abinda mun ka faɗa daidai allah ya ba mu lada kurakurai kuma muna roƙon allahu subhanahu wa ta'ala allah ka yafe min ni da na faɗa da ku da kuka saurara sai allah ta'ala kuma ya nuna muna sati na gaba za mu ɗura inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh